tana murmushi ta jajike ta matsa gaban shi hannu ya mika mata ai mana ta zauna ta gaishe su mai martaba ya miƙe zan shiga ciki ku jira ta. sultan da aimani ne suka amsa da sauka lafiya cikin sauri sultan ya kara matsawa gaban baba da ke rike da hannun aimana Allah ya taimaki mai martaba da ka sanar min da ba sai ka zo da kanka ba yana maganar cikin girmamawa babu komai sultan Allah ya raya mana ai ba tun yanzu nake son zuwa duba ku ba sai dai ban samu hakan ba mun gode baba ai mana da fada mai martaba ya maida hankalin shi kanta fatan kina lafiya sultan ya mike tsaye yana son ba su waje dan ya gana da yar shi ina zaka je sultan ya sunkuya Allah ya taimake ka zan sultan zo zauna abinka dama zuwan naka ne sultan ya koma ya zauna mai martaba ya ɗauki lokaci bai yi magana ba sai lokacin ya saki hannun aimana tunani ya fara yi bai san dalilin da ya sa kishiyar Aimana ta fara haifuwa ba duk da ya san komai na Allah ne amma kuma yana son sanin halin da suke ciki ya san irin soyayyar da yake wa yar shi haka kuma ya san babu soyayya tsakanin Sultan da Aimana yana tsoron a ce hakan ya jawo matsala a tsakaninsu kun kuwa har akwai matsala dole yayi wa tufkar hanci ta hanyar ɗaukar mataki ko kuma ɗaukar yar shi shirin da suka ji mai martaba yayi hakan ya sa kowannensu ya ɗanyi shiru suna jiran kalaman shi sai da ya fara gyaran murya kafin ya ce ina taya ku murnar samun magaji Allah ya raya mana shi akan daidai Aimana ce ta amsa da amin yayin da sultan kanshi yake a kasa ya kalli Aimana insha Allahu wannan lokacin iyayenku za su zo tattaki don zuwa taron suna cikin jin daɗi Aimana ta ce muna godiya Allah ya baka nasara Allah ya sa zuwan ya zama har da kaka cewar sultan sai da yayi dariya kafin ya ce lallai kam ina tunanin har da ita Allah ya kawo mana su lafiya mai martaba ya numfasa sai kuma magana ta gaba sai da gaban sai faɗi cikin sauri suka dago suka kalli mai martaba ya kalle su tare da cewa a kanka ne sarki sultan sultan amin ya kara matsawa yana sunkuyawa ya ce Allah ya ja zamanin ka. me ke faruwa a masarautar ka? me ke ka? ina jin maganganu suna kewaye nahiyoyinmu shin sarkin masarautar toro yana da matsala da mulkin shi ne a cire zuciya sultan ya yi. lalle ya san dole za a rinka yawo da zancen shi a cikin masarautar Allah ya baka nasara babu komai cikin sauri Aimana ta ce a'a sultan ba sai kuma ta yi shiru ta kasa ida maganar shi kam sultan har lokacin kanshi a sunkuye yake ina jinki Aimana gyara zama ta yi tare da faɗawa mahaifinta halin da magauta suka fara saka sultan shiru na wani lokaci kafin mai martaba ya fara addu'o'i ya kalli sultan dama dole sai ka tashi tsaye da addu'a sultan ganin yadda mulkin gidanku ya zo maka a lokacin da ba a yi tunani ba kuma akwai masoya karagar bayan kai haka ne baba mun kara dagewa fiye da da yanzu haka muna amfani da addu'o'in kariya da kaka ta aiko mana shawarwari ya ci gaba da ba sultan tare da faɗa mishi matakan da sarakuna suke ɗauka don gudun maƙiya su cin musu sannan kuma ga kiyaye fitar da takalminka a ko'ina kar ka kuma cire takalmi a fada inda so samu ne ya kasance har ka karagarka kana zama da takalminka ne ai mana ta dago da sauri me amfanin hakan baba takalmin wani babbar hanya ce ta amfani da shi don ganin an karya sarki ana iya saka wani sihiri a ciki sarakuna su taka ba tare da sun sani ba za mu kiyaye insha Allahu ciwar sultan kuyangi suka fara shigo da abinci da kayan motsa baki sun jima kafin mai martaba ya dawo suka ci gaba da tattaunawa akan lamarin sultan yayin da aimana ta yi bankwana da mahaifinta ta shiga ciki ba karamin daɗi mai martaba ya ji ba da ziyarar da sarki da sarkin biliyam ya kawo musu tabbas ya san yanzu sun riga sun zama ɗaya sun kawar da duk wata gaba a tsakaninsu bayan shigar aimana aka fara shiga da kayayyakin da mahaifinta ya kawo ma masarautar don murnar samun magaji kowa ya yi mamaki to amma daga yanayin aimana sun fahimci ta fito daga babban masarauta da suke takama da dukiya fiye da sauran masarautun nahiyoyin ranar safiyar suna kowane ranar safiyar suna kowane bangare ya tashi da murna kowa ya yi mamakin sunan waziri da sultan ya saka wa yaran aida murna ta yi a cewarta sun zama 'yan sawun gaba tunda har mahaifinta yake da darajar da za a sakawa magajin masarautar sunan waziri innar aida tana zaune a gefen waziri ta kalli waziri da ke huce ai wannan aikin na ja'irar yarinyar nan ne na san ita za ta saka sultan saka sunanka a maimakon sunan mai martaba kwafa waziri yayi ta san idan har sultan ya saka sunan mahaifin shi yaron zai samu gata shi yasa ta yi haka goggo ta shigo tana mai rike baki daga cikin gidan sultan nake anya ko yarinyar nan ai mana ta san dukiya gaba ɗaya suka kalle ta me ya faru ta aiko da kayan suna makudan kuɗaɗe ga jaririn ta ba wa aida kaya na alfarma ta kuma yi tattaki ga bayi da kuyanyin gidan nan tabdijan waziri ya faɗa kamar mace da biyu take waɗannan abubuwan ba da zuciya ɗaya ba gugu ta taɓa baki tana ficewa zuwa ɓangarenta kimbiya aida ce zaune ta saka kaya a gaba tana dubawa duk a lokacin kayan da take da su ta sani babu masu kyan ado kamar wanda aimana ta kawo mata wurgi ta yi da alkyabbar da ta ɗaga jakadiya ta shigo tare da faɗan. Allah ya baki nasara ana jiran magajin gobe dan a yi mishi askin nuna mata yaron ta yi jakadiya ta dauka ta fita da shi cikin salon munafurci da son abin duniya jakadiya ta fara yin wajen aimana da yara tana zaune kan kujera lokacin tana shirin fita dan amsa kiran sultan jakadiya ta zube a gabanta Allah ya ja zamanin jarumar mace gimbiya da babu kamar ta magacin sultan ya zo gaishe ki wani haushi jakadiya ta bata ta juya tana kallon kaka take zaune kan kujera ai mana ta ji kamar ta ɗauki jakadiya ta kori jakadiya da yaran. Kaka ta kalli fuskar Aimana, hakan yasa ta ce maraba da magaji. Lalle mun yi farin cikin zuwan shi. Wani shi umin murmushi Aimana ta sake. Hannu ta amshi yaran tare da mikewa ta kalli jakadiya zo mu je. Jakadiya ta bayan Aimana sai ta ga sun yi hanyar turakar sultan. Cikin sauri ta buɗe mata kofa suka shiga. Yana zaune saman kujera Aimana ta nuna shi. Ga yaro na ya zo gaishe da ni, amma ina tunanin wannan aiken wannan aikin na jakadiya ne cikin sauri jakadiya ta zube a gabansu tare da faɗin allah ya ja kwana a gafarce ni sultan bai yi magana ba har lokacin sai kallon adon aimana da yake yi har lokacin aimana ta kalli jakadiya kin ga dacewar a kawo min magajin sultan shi yasa kika kawo shi allah ya huci zuciyarki ta juya ta kalli sultan ta nufi cinyar shi ta ɗora mishi yaran ka kara saka mishi albarka sultan ya sa hannu ya rike yaran yana kallon shi yadda ya saka hannun shi biyu yana wasan ya jarinta Aiman ta miƙe tsaye tare da faɗin jakadiya afuwa nake nema akan karambani da nai. yar dariyar mugunta Aimana ta yi ta ce dole na baki tukwaici mai girma akan kawo min magajin sultan dan ya ganshe ni sultan ya dago yana kallon Aimana kafin ta ci gaba jakadiya ki ya kasance kujerar haji na miki alkawarin haka wata irin razana jakadiya ta yi ta kuma matsawa tana kama kafafun Aimana tare da rasa abin sai ta fashe da kuka don murna Na gode, Allah ya ja zamanin ke kubutar da ke daga sharrin masu sharri ta yi magana tana komawa gaban sultan da godiya amma ko motsi sultan amin bai yi ba saboda izza jakadiya ta miƙe za a kai magajin gobe aski ne wanzami yana jira ai mana ta amshi yaran daga hannun sultan ta miƙa ma jakadiya jakadiya ta kai kofa ta fara juyi tana guda da murna ta buga kofa da karfi hankalin kowa yayi kan jakadiya ita kam ma a buga mai baki ta fara yayi kuwa tana sanar da mutanen wajen kujerar hajji da Aimana ta bata dama masu kiɗa sun fara haɗa kayansu haka suka ci gaba da kiɗe-kiɗe sun san cewar Aimana tana fitowa za ta yi musu wankan dukiya fitar jakajiya sultan ya maido da hankalin shi sultan ya kasa gane asalin gimbiyar tashi shigarki ta kayatar marmashi dai tana kallon kayan jikinta ta matsa gaban shi tare da dafa kafadar shi ina ɗauka a shigar jikin jagoranmu babu dacewar a yabi shigar gimbiya hannunta ya riko a gabana kin yi kyau a gabana kin yi kyautar kujerar haji tukuicin kawo miki magaji haka ne Allah ya taimake ka na rasa mai zan mata dan farin ciki murmushi ya sake ni ma kin kawo min magaji na ganshi kina da naki tukuici daga sultan cikin jin daɗi ta kara riko shi lalle wannan rana mai girma ce me tukuici na kasancewar gimbiya mata a wajen sultan abin faharin shi hakan ya baki damar zabar ki shiru tayi tare da fara tunani wata zuciyar ta fara mata yan sake-sake akan zaben da ya bata ta kalle shi daidai lokacin da wata zuciyar ta raya mata daman tukuicin ya zama takobin masarautar su da sauri ta kauda tunanin tare da rungumar sau rungumar sultan cikin sauri sam gimbiya ba ta yi tunanin zaɓi za a bata ba tsaye ya mikar da su ta hanyar roƙo kogunta ya dukar da kanshi jikinta yana mai shakar kamshin turarukan da ta yi amfani da su wani numfashi ya fara sauke mata a kunnuwa hakan ya yi sanadiyar macewar jikinta ta saka hannuwanta tana riƙo kafaɗin shi maido da fuskar shi ya yi akan nata wata iriyar soyayya wata irin soyayyar ta ce take fuskar shi ya kai bakin shi kan nata yana mai haɗa su ai mana ta ɗan kauda fuskar ta cikin jajircewa gimbiya za ta yi tunani akan tukwicinta ta faɗa tana janye jikinta sultan ya ce na shirya walima domin cin abinci ga mutanen gidan nan da daddare kowa zai halarta muna godiya ta faɗa sultan ya ɗan janye jikin shi zan je fada sai zuwa yamma zan shigo wannan taron matan naku ne ba na so murmushi ta yi muna jiran fitowarka zan fita kofar baya ne ai dariya ta yi ta san dan kar ta samu tsare shi ne a fili haka ta fito daidai lokacin an miƙa wa jakadiya jariri an gama mishi aski ai mana ta kira jakadiya jakadiya ta na Allah ya ja da ran uwar gidan mai martaba a sanar da wanzami ya shirya zuwa umara tukuicin aski ga magajin sultan ihu aka saka ana murna ai mana ta yi shigewar ta bangaren ta kamar wasa gida ya rikice da surutai da yan maganganu ga gida ya cika da yawan bakin da suka zo har leƙawa suke ganin aimana kimbiya mai gado kuwa ana sashin anan sashin aimana ta yi zaune hakan yasa sa aimana ba ta wani sakin jikinta da su bata wani sake jikinta da su ba sai dai komai tana yin shi ne a gadarance tare da cikar izza haka aka gabatar da gagarumin taron suna da ya kayatar da kowa an ci an sha bayi sun samu walwala ku yangi suna jin daɗin aimana a gidan nan haka da dare aka fara gudanar da walima a wannan lokacin da mutanen gidan sun kai makura wajen tsorata da da izza irin ta aimana sun tabbatar mulki a jininta yake wannan lokacin ta yi komai nata ne da wani salon ta ba wa sultan amin damar gabatar da kyaututtukan shi ga gimbiya aidar jaririnta mutanen gida sun san tuta tana hannun aimana ne yayin da magajin sultan ya zama kariya ga aida ganin yadda hankalin sultan Cokan ya koma kan aimana ne yana kan aimana ne wani akwati aka mika wa farida tare da shaida mata wannan kyauta ce daga sultan zuwa ga aimana kowa na wajen akwatin yake kallo wanda komai na akwatin an yi shi ne da kwalliyar duwatsu masu kyalli da zagayen zinari ai da ta kalli akwatin cikin bakin ciki ta juya tana kallon su goggo da suka riƙe haɓa babu damar magana ai mana kuwa wani kalar murmushi take fitarwa a fuskarta hakan ya bayyanar da kyawunta a hankali ta miƙe ta anshi akwatin ta kalli kanwarta bilkisu cikin sauri bilkisu ta taso tana zuwa wajenta ai mana ta miƙa mata ta maida hankalinta kan kujerar da sultan yake ta fara tattaki zuwa wajen dan nesa da shi ta durkusa tare da nade kafafuwanta bata yi magana ba sai sun kuyawar da ta yi alamar godiya shi kanshi bai san lokacin da fara'a ta bayyanar mishi ba ai mana tana amfani da salon sanin darajar sarauta dole tana daraja shi tana kuma ba shi girmamawa a gaban kowa sarki ya amsa mai martaba ya jinjina yar mutanen Biliyam mata a babbar masarautar gaisuwarki ta karbo mai martaba yana godiya Abin da fadawan Sultan Amin suka faɗa kenan hakan yasa Aimana ta miƙe tana kara sunkuyawa ta baro wajen zuwa mazauninta ana ganin hidindimun suna kowa ya nutsu a gidan Aimana ta sha jinin jikinta da Sultan ta fara kame kanta wannan lokacin tana son kawo wa kanta daraja ne ta fara tunanin koda ba san juna ba koda ba sa san juna amma kulawar yana da muhimmanci mai dalilin shi na kin neman ta ta fita harkar mutanen gidan da al'amuransu a yanzu ai da ta dawo a yanzu aida ta dawo wa mijinta hakan sa ta bar mata shi abu ɗaya ai mana kawai take yi kula da shi da kuma sanin abin da ke gidana a fada da ke gudana a fadar shi kullum burin ta ganin ya samu lafiya a bangaren sultan ya shiga damuwa da tashin hankali akan matakin da aimana ta dauka yana son sanin dalilin hakan amma tsananin izza da isa ya hana shi a yanzu shi ma yana dan janyewa kamar yadda take mishi aimana ce ta shiga bangaren sultan abul lokacin har ya fara yi har ya fara ina zama yaron yana zaune akan ya sa ta tabbatar aida tana bangaren mana ta kalli yaron tana mishi wasa bai ko motsa ba sai kallanta da yake yi ai mana ta zauna ko sultan ya gabatar da karatun shi kuwa na gabatar ya faɗa yana kallon wajen da ya ajiye Kur'anin da hannun shi ta ɗauki yaron tana faɗin magajin sultan fatan kana lafiya sultan ya kauda kansa daga kallon su ai mana ta ajiye yaron ta yi hanyar fita ina zaki je cikin gida ina son gaida kin biya ummi ne bai mata magana ba ta fice dama ya san ba wai zaman ne za ta yi ba wajen gimbiya ummi ta shiga tana zaune da surutu suna ta fira aimana ta gaida ta yauwa aimana ya kuke lafiya lau Allah ya taimake ki dama ina son ganawa da mai martaba tsohon sarki ne gimbiya ummi ta kalle ta tana nazarin ta ko da wata bukata ne a'a ina son magana da shi ne dai zaki iya ganin jakadiya bayan ta aika jakadiya ta dawo tare da shaida mata ya ba ta izinin zuwa hakan ya sa ta yi bankwana da gimbiya ta nufi wajen shi yana zaune kan kafe cikin ladabinta ta gaida shi ya amsa tare da faɗin lafiya kuwa ai mana Allah shi taimake ka akan mai martaba ne muna son samun wata mafita game da wannan abin karfa a saka ido har abin ya shafi mulkin shi ajiyar zuciya mai martaba yayi haka ne ai mana amma ya sanar da ni duk wani matakin kariya kuna yi yanzu me abin yi shiru na wani lokaci tana tunani zuwa can ta dago sultan ya koma kamar da ko babu daɗi amma muna buƙatar wanda zai taya mishi kamar wa kenan zai zama wani yardajjen bawa da ya jima a masarautar nan wanda zai iya rike wanda zai iya rike amanar sultan shiru mai martaba yayi kafin ya ce uzairu zai iya me yasa ka zaɓe shi ko kana da wata shaida akan shi mai martaba ya numfasa shine na yarda da shi a cikin bayin gidan nan mun gode baba insha Allah zan zauna da shi kafin faruwar haka kwance yake yana tunani akan Aimana sam ya sani bai yi mata adalci ba to amma shi yana ganin bashi da wani laifi ganin babu haduwar kai a tare da su damuwa sosai yake yi ya riga ya san Aimana ita ce kashin bayan shi ta dalilin ta ne ya samu komai na mulkin shi dole zai kawar da komai don ganin ya daga darajarta kamar yadda ta daga tashi darajar ta kuma yi kokari wajen bashi kariya turo kofar ɗakin ta yi tare da sallama ya amsa yana mai binta da kallo tun zuwanta masarautar shi har yanzu babu wani sauyi na jiki a tare da aimana ta yi wajen kujerar da ke kallon gadon ta zauna ko zan iya yin magana da mai martaba zaune ya tashi ina jinki sai da ta yi kamar ba za ta yi magana ba kafin ta ce a akan zamanka a fada ɗaga mata hannu ya yi zuwa yanzu ya kamata ki fitar da hannunki bana na buƙatar haka kafin ya ida mana ta kuma kallon shi cikin wani salo ta ce, "Dama na san baka bukata. Na yi zama da mai martaba, za ka samu agazawar ozairu ne." Shiru ya yi mata duk da abin da ya yi na dakatar da ita bai sa ta fasa isar da sakonta ba. Me kike tunani? A tunanina zai zamar maka mai duba komai da kula da kai a mulkin kafin muga sauyin da Allah zai kawo. Mikewa ya tsaye ya kamo hannunta har yanzu aikin alkhairinki baya karewa ga mijinki ina yi ne domin kishin masarautarka ta faɗa tana ɗan janye hannuwanta daga nashi cikin ɗan lokaci sultan ya daƙe yana ci gaba da mulkin shi duk da baya jin daɗi amma yana jajircewa don baya ma'aimana don ba ma'aimana ƙwarin gwiwa an jima a haka waziri da yarima saifu suka fahimci salon da aka sauya daga aimana ne hakan ya kara dukun zuma zuciyarsu Yarima Saifu ya gama faɗawa mahaifiyar shi komai don ta fara jin daɗi ɗanta ya zama shine makusanci a fada. Wata baiwa gimbiya mai gado ta kira tana shaida mata tunda har ai mana ce bango da sultan yake yake jingina dole su murkusa ta ta hanyar kaskantar da ita da duk ƙudurinta. Har yaron Aida ya yi shekara mutanen gidan suna zuba ido daga bangaren Aimana amma shiru tun ana gulmar a ɓoye har zance ya zo mata. hakan ya sa aida ta fara karaɗe gidan da cewar ai mana ma ba ta haifuwa waziri kuwa ya kwantar da hankalin shi a ganin shi sihirin da yayi ma sihirin da yayi na kar ai mana ta kawo magaji a gidan shi ne ya tabbata ai mana tana zaune da mama suna labarin yanayin gidan wannan lokacin mama ta daure wajen tuhumar ai mana da maganar haifuwa haba mama kar ki saka kanki damuwa su haifuwa ta dama ni babu abin da yake damuna amma ai mana ke fa likita ce ba kya ganin ko akwai wata matsala a lafiyarki na yi duk wasu gwaje-gwaje babu wata matsala lokaci na zuwa mama yar dariya mama ta yi to Allah ya kawo shirgin biya a irin buri da yanayin soyayyar da mutan gidan suka daura akan abul aida tana ganin abul shine zai gaji sarauta hakan yasa lokuta da dama har kirari take mishi a gaban mutanen gidan ko kunyar dan fari ba ta yi ai mana ce ta ci karo da abul bin shi ta yi da kallo yana zaune zai yi ɗakin maman shi cikin tafiyar rashin ƙwarewa wani nazari take a kan yaran hakan ya sa ta jawo hannun shi ta tsugunna tana mishi magana bai bata amsa ba sai idanuwa da yake zuba mata tare da gwarance yaron ya fizge yana rugawa aiman ta miƙe ta bar wajen sashin gimbiya ummi ta nufa sun jima suna gaisawa kafin ta ce gimbiya ummi ko abul ya shigo nan yau kuwa jimtai tana nazarin aimana me ya fara ne A a'a biya, babu komai bana so a ce na saka kaina akan abin da babu ruwa ruwana salati biya ummi tayi ai mana kar dai abin da sultan ya faɗa min akan yaron kika gani kenan sultan ya kula da yaran amma bai mata magana ba shiru tayi kafin ta ce Allah ya taimake ki me sultan ya gani mm. bana ce komai ba duka duka anan zan dakata don jin yadda za ta kaya kuma haɗe a kashi na gaba don jin yadda za ta kasance kuma huta lafiya da suna Allah mai rahama mai jin kai littafin masarauta kashi na 17 ta dago ta kalli mahaifinta tana murmushi ta jajike ta matsa gaban shi hannu ya mika mata ai mana ta zauna ta gaishe su mai martaba ya miƙe zan shiga ciki ku jira dawowata sultan da aimana ne suka amsa da